alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa bada salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na yi katon gogu bai cinye littafin sharhul manzumatin ra'iya fi sunna ya limama abul sa'ad ibn ali az-zanjani rahimahullahu ta'ala ina ne ya tsafa guta ya tsafa tunani ya 2014 kalendar yan miladiya bai cinye shi bi gutwa ta yi ci page 98 الإمام الزنجاني قال فضل الرفض منصوب إلى الشرك عادل عن الحق ذو بهوت على الله والنذر فذو الرفض منصوب إلى الشرك عادل عن الحق ذو بهت على الله والنذر فذو الرفض منصوب إلى الشرك عادل عن الحق ذو بهت على الله والنذر فضل الرفض منصوب إلى الشرك عادل عن الحق ذو بهوت على الله والنذر فضل الرفض منصوب إلى الشرك عادل على الله ذو عن الحق ذو بهوت على الله والنذر من فضل الرفض zane ji aƙidin rafi don cin aƙidin rafi mansubun ajin nisba zaun ɗaya zuyo na ji aji nisba da ba ila shirki da shirka jina adilun a mafan anil haƙƙi ke gaskiya lugwa zubuhutin alallahi amma zun ga manata ci ciwo nuzur gangan mai tuci a nuzur kun zane ji gargajin ga mai tuci ku yau kun rafu da na je jin rafidanci na ko hmm. mansubun ila shirki haza na jiya da ba shirka adilun a mafan anil haƙi ta gaskiya lugwa zubuhutin zane e zuga mana alallahi ta ce ci na wannan zurgan gani bai tuci na babun al'imam abul qasim sa'ad ibn ali az-zinjani rahimahullahu ta'ala wa gada qidayar rafidah wa lewa gacin littafin al-manzumatar ra'iyya ne wagu summarize benin in guba kiwo amitu sunna abidi alugwa ga summary littafin wancan mugaci shabayani ta liba ne jigan ta tabbar kalam Allah wa ta midil khabar wa da an ka ra'yan la ilahi muhu asar ko hmm. har ba nun be jigan wa ma lam yakun fi asrihim muta'arafan wa ja'a bihi man ba'dahum rudda bal zujir har ba nun be jigan wa ma lam yakun fi asrihim muta'arafan wa ja'a bihi man ba'dahum rudda bal zujir ko wale ga bata agwa su suna wasu na tan waje ke na tan ya gabe ya gabe ya gabe amma in different form aw tabi'u ma sanna fi muhammadun fata'atuhu turdil ladhi anzala zubur wa fi tarki amri al-mustafa fitnatun fadhar khilafal ladhi qad qala wa wa tabi bata kishi mutum awa na bi har ba wajen wa khallafa fina sunnatan naktaji biha muhammadun al mab'us awnin aunin ilal bashar ba ta kiji nan awa suna ga nan ba ni bai fala ta ko bidiyan tazogu anil huda ganci nan har ba karshen littafi kpata bidi alwa ba guyo ta wale nafi wai su ba ta go tun wai jiga dana ne babun na man shi a jibe ya biyan noci ci shi wun ila shirki a jajiye da ba zai je ji shirka nan ebo na e zajaji buta ya kabari ala ibada da la ya zanduci ala masallaci ya tuwa ya cinye kabari tun daga shubar shi a shiga sai je irin na shi zama la shekul islami ibn taimiya sai ji shi a shi ya gan fazza haraji bid'atu tashayyu bid'an shi an ci catsani allati ya miftahu babi shirki nan ga yi koyon shirka wani summa lamma tamakanati zanadiqatu amaru bi bina'il mashahid wa ta'til al masajid kakuna zanadika shi aqidin ubaidiyya batiniya ismailiya nusairiya wani firakun shayi na wale. kakuna a gbogbo kanin to aqidin duru zije to makari maji zanne shi bayanin a fi bi lakabar jitu a mafi laɗiya ya gangani da masallaci mu yau ko mm. number ga adilun anil haqqi a gaskiya lugwa zubuhutin alallahi a zuga mani tatsoyici ga malali imamu shafi'i ga mara aito a sha da zuri minar rafida wule zaye na zuga mani gajiyar rafida shi na yan jali shafi'i a bayana liman da ake laga sunan kubura na ko ta liman abul qasim tabari allali ka shirin sulitka da al-sunna wa nuzur amma ke ga mana ta tuci shi a nuzur babun nan rai a rusul ko jam'u ya nazir ilikin na cikin lamiya kaza ba samudu bin nuzur samudawa shi a yan ladan nuzur tuci ko wala kadi ja ala fir'auna a nuzur ya sare gargadi na biya zaba fir'auna shi al'imamu zanjani ce ce guyin wujin gafara ga ja a fil hadisi bin turukin in biya hadisi da ganyen kojo annan nabiya ke da nabi sallallahu alaihi wa salatu yin ce cilu tabbatu yu wa ala alihi to sami shi wa sallan bi aminci qala li ali talibin abi talib anhu a na ga sayidina ali ga ya zaharu ba'adi qaumun zuman bu jaman da ciya da tiya yuzhiru na mahabbata kum alalbaiti. a sai lauga ya debo ya ya zami a nabi lahum nabzun adiyan wata na kiyaye bayina yuqalu lahum ar-rafida ayi zamu ci gan rafida shi fa aina ma hum bando no ga kun biya na faktulum wa fa innahum mushrikun ebo ne za jawo ne lan patwe ci bace na amma al-imam Muhammadu Nasiruddin al-Albani litafiyan miftahu litafinu kaytiyan takhrijiyan as-sunna al jannati fi takhrij ahadith as-sunna asnat ibn abi asim na al-Albani bi takhrijiyan ga hadisi na da'ifu yau al'imamu zinjan ce cewa gan fazaharu fi ayyamihi fa'atauhu rafi da wuce shi a ci matiya zamaniyan ziyan sayidina ali a ci da ba sayidina ali faƙalu a ci anta anta wato gayi wato mana wato gayi tsoye ciyo ya anuna ilahana ejin fi gan wa gayi tsoye ciyen yau fanahahum an zalika sayyidina ali cin halaluwa wa an kara alaihim sayyidina ali majin in karu gannaya ta tabahum sayyidina ali mawadan ya gala tubaji fa a bau a ci mannafo fa qatala ba'dahum sayyidina ali can do ciwo wa a li na ran wuce na gunun ga jin jindo ci nan wa alqahum fiya can do ci cegumbo wa harakahun wuce ma jikiyo wuce ma jina wa qala sayyidina ali shiga inni idan ra'aitu amran munkaran ka kunan wule didiye na awqattu nari wa yanagu wadda auto kambara wuce kambar kambarin nan mini ya ji tun sayi na ali shi wudan ko mini zai je jinga da shi ko mini zai ji dogari shi wudan kambarin nan gai maulan lahu kana ala hijabihi ezo yo ne wuji ne ji mini fada dai na ali wa hum tawaifu shatta rafidan najma shi a yi kakai wa fi kulli ta fi kulli ta'ifatin ahzabun gurupun dundu a cikin kirkire fa minhum adada min abu ne ga alqati'iyya na adi alkhashabiyya adi alkhattabiyya adi altaisaniyya adi alimaniyya adi alzaidiyya adi alhishamiyya ashabu hisham ibn alhakam zai shi zabai shagun hakam na wahun mujassima wahun jaririya wal jaririya muke da jaririya ne ko ashabu sulaiman ibn jarir ar-raqi wa kulluhum batan najma yajma'uhum ismar rafd yana kwaya kana sunan rafidanci ta ta kauli nabi sasan bata ga ne ga yana nabi sallallahu alaihi ene yewa ga yili babun nona ngayi yan ji dambo na ji usulu ya aqidin rafida jurona mini ubu ataqiya ya taqiya ala akida so artu babu na tsaja daga taqiyatu min jini taqiyanci a jini an wuyo wa min dini A aba'i da diniyan da kun da kwaji fala dina liman la taqiyata lahu zane da taqiyan chane da diniya ƙi da aqida ji aya gaushe ba ga mallar da ji wa zane litafi alkafi usulul kafi man la yahduru alfaqi ko ji gane ko hmm. kwaliyar shadu ya al-mufid ko tafsir al-qummi ko tafsir al-iyashi ko tafsir al-safi ko bihar al-anwar ya eh, muhammad bakil al-majlisi wazo ne tafi na ji bayanin ya shi a jiwa feli ya silo zando fe da shi nan ebo eh, kibo ya eh, ga dididi da ya shi wani suku ya tu tsaza zai jiwa felo ta divinin wa ta cinya a tsawo abu ɗagun yau ko shi a magaki wajen da wangi ba ta Allah su kafiya waci filo ga filaji talimu mina akidan shi an ce wabe ismatul a'imma a ga imamu e a jikiyo masu mu e cibica a maga imamu a ilimin gaibu a maga imamu a adi matsayina na bije tuwanan ga mala ni. wajin ga ga inna al-hukumar ya bugo ga inna li a na imamu ya shi adi makamatun samiya makamin ciko wa darajatun takwiniya kiyo da matsayin ciko kuna ga kontrolin ta takda wuli wala ya ci ha jami zarat kuna ta ta zarra na ƙeji kwatanin wadda wadda jikin wajen biyayya jiya zamuci shi amma dai matsayin la tablugu malikun mukarramu wala nabi musallu annabi da malaika madiyanin wale na libawa nabi ba da bane sai la tuna gan ulaika ma an an'ama Allahu alaihi minan nabiyina was siddiqina wash shuhada'i was salihin shi a jiga a shi a jiga imamu shi ya alamuna ma kana wa ma ya yakunu ai da ilimi na jana ta yana jimla jana shi a jiga imamu shi ya takallamu na bi jamilu ga al'adu ya tashi mini ɗaya jo ɓata nan kuyo ko a ga inna allaha yanzu ila zuwa da kabru husaini kabla an yanzu ila alil mawkifi ce ce hadin sai cin zai ji kabari sai na husaini libe da kamin cin zai ji arafa wani dina li an na fiya wulaye auladu zina wala ya safi na auladu zina ya kabarin zai ji arafa ne gina can amma ne ji kabari sai na ji giyan an ga wale ne ya kazafi kuyo ko aqidan shi an ciwo a ga inna Allah ya zura kabra Husaini kula lailati juma'atin ce ce cijin ya ji ziyarar kabar Hussain ya shi ji man dore muyo shi aji a ga zanen gaji ziyarar kabar Husaini zinan wa da ladan zai lura na modan zo dubu mini aqidan shi an cewa bi takfir sahaba ashabi ali sa sallami jinga kiyo kafiri har tu babu na ga ibtuliya muhammad bi ashabin kadir ta domin ba di an dini illa alqalil so cha annab muhammad mace ne bi sahabi na shahadi da kyari ne wani sai zade tafsiriyan ya iyashi to tafsiriyan al-bahrani shi aja fi lagabe ba na ce ce latin ga darab allah aja fi lagabe gamba na sai latin daga wajtani bu rijisa ne ausani wajtani bu kaula zur a gan alisa minal ausani ngayi abakaro wajtani bu kaula zur ga mai na umaro a ga aljibutu yu'minuna na biljibuti wa tawuti a ga aljibutu ga na abakaro wa tawuti na umaro aqidan shi an ci buda ga yin ya biji ya ci da cayo wal iyazu billah tafsirin al iyash tafsirin al safi Allah gari ba an sai lati ne ga daraba Allah masalali lati ne kafaru mar'ata nuhin wa mar'ata lutin kanata ta ta budaini min ibadina salihain fa khanatahuma falan yughniya anhuma min Allah shay'a a gannan masalin daraba Allah li Aisha wa sai lati da ladin Aisha ga sufi yana ma babe fakhanan ta ma ne illa alfahisha adai na bana sai alfahisha sai to alfasha wani ne mutunci na bi, ko ibn ta ce al khabisat li khabisuna wal khabisuna lil khabisat tayi tayyibat lit tayyib wat tayyibuna lit tayyibati bina ya shi an cobe a ga alqur'ani mula gunya bana ce shi latuna gan ba na ce latuna ya gagan kuntum khaira ummatin su ta nasi na bil ma'arufi watan hauna 'anil munkara nan a ga mun ya cinga ci wajen na ci ne kuntum khaira a'immatin ukhrijat na nasi a ga sautin wilaya undan alkur'anin a ga inna inda na la mushafu fatima e ba shi a jade musafiyar na na fatima fi sabata ashara alfa aya 17,000 dabo laisa fi qur'ani kuma haza harfu minu amma qur'ani na harafi ni ko ni gubo da da wuce a kai da yanzu yijin nan shi aji shi aji bai ma a ga lusun na ji kafir rayu ya ja ma jalan ne na jasa ma ya bar ta kutu ke ligan ji gane ako? bebe a kidan shi ajo alu suna ga tu rafidi ti giwa gan wajen salamun baduwa bayan wa e baduwa baɗi allahumma ashi kabra hunaran wa shi jawfahu naran sa kwa kabaru shebe ne ayin mu shebe ne wa salit alayhi wani wal aqarib ya ci e wan ko wan wani bikin kirfun kirfun lugan fuji fuji wa saba aqida shi a shiga da nan aqida shi an ci shi a jobe musukun imamul madiga ci an ga kabagi ya bare a rai za kama ka'imu ali muhammadin a ga zana na kimi ne almamun na ga ce maka ba biro wuce wulada da nan gwai ginin ma diyan shi a jima'a gun ga ce yan wafe wuza shi har tu babu ne za da yan haza laisa min ali muhammadin sannan da mini zami nan muhammadu ba lauka min ali muhammad da rahim ga zami nabi bu nan wade to sai ma diyan ma diyan shi a jagan ga ce yan ga ba kun ne shari'a nabi dawuda idza qama qa'imu ali muhammadin kuma bi hukumi ali dawud in ga ba hukunci na yin annabi dawud bai gun yau ko shi ajibe mu a ga karbala da falala ga kaba sowa da ga da ya ce kada ta yiri yiri shi dai shi a ku zanen amma ke da ar-raja'at ya raja'atu zai ji ni mini tacin abu na abin a abin da shi shi inda ma ji fuhali ya ni a ma ma'anar ma ji a ga tiyan gaza mace ɓata da rayu ya e ba da ala da suna jaji a gaba ga zai ga rajato amma ke da aƙida ya atinato ke atinato aƙida ya jikana aƙida ya turba mana jikana kabari isa yi na usaini ga a jikiyar nga bo afi ju stira to ya za ga ga tem ga wala yi wijo ya e bana jikan nan wuce ki e da ya sha jagan waje shi ba tan dundo shi ajuma kai wula lalli na ya za ji jima'i da ya za ji duburo nan kai a ta to a makiya ji makiya wula lalle ne ji ne kawul mutaci nan ke ne kawul mutaci hmm? shawaye ma alalima ne sa sama ne kawal muta cikin haddu fa'ali a mutu sai na alima larwa wuce bai Allah kiyaye mu sabi annabi da fada sarawin so ko ga ila imani jiri imani na jina fa yin amanu bi misli ma amantu bihi faqad tadaw ya zaji ya imani jiri imani na yaji na gadi bawo fahimta wallo fahimta mahum fi shiqaq saboda ga ne bibin zuma gwane fi ba gafar ya sabe shi yana nabi ibn allah subhanahu Wata ta'ala ga zai na ja'u min ba'din zarbi zuma abuna ya kulu na jagar rabbana sai ce yi yi fil da na fa bi wali ikhwanin lazina sabakuna bil iman biyi ne shi zo gangani bi imani nan cici in fada sahabe shi laqad wa Alan, nabi wal na wal ansar sai ce fabiya nabi to muhajiru ne gangani be ansar shi annabi sa sallam ga la tasubbu ashabi ga ji sahabin shi to kuma law anfaka ahadukum misla ukudin dhahaba ma balaga mudi ahadihim wala nasifu anabi ga khairun nas qarni zaidi alkhair ga min zabi ne qarni yau na yi yaluna sannan zai lami sun mallazi ne lunan sannan zai ji lamitowa nan an yau ko annabi sallallahu alaihi wa sallam ga ashabi aminatun li ummati sahabi miji a gai aminci a lumami sahabi miji gada ina jin a lumami alkawali ga wa bai da yayin da kirkir bai fita miji nan ga di faruwa ya Allah kiyaye sahabi ne da falaga ne sayyidina bakar sannan umar sannan usman sannan sayyidina ali annabi sa sallam gan alaikum bi sunnati ya sun wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin to al-khulafa'u ar-rashidun wa qul inna khayra an-nasi ba'da muhammadin wa zirahu qudman thumma usman al-arjahu wa rabi'uhum khayru al-bariyati ba'dahum aliyun haliful khayri bil khayri munjahu shi a shiga ya debo ya alul baiti amma bu ne da alul baiti nan ga wale ya ga ba a ci makijin a ci mannan wadiya sahabijin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa ka ma alin nabi wa sahbuhu rukun ya mu jami'a hajjasa da ne kira ga a nabi shi da sahabi shi na kenda na kan da rayi gani wani lona a cin ga gayo e bugo wa sai ga wa a nabi shi wa sahabi ji mutunca wa ma ga wai da boya sahabi shi wa a nabi ji mutunca ga mala'alu sunna shi alkhairu guba ko yakan a cashe rizan dola dayu alkhairi inda waza ne a nabi alusunna shaji ago a maji guduwa ko alkhairi yayye dai boya faru a nabi alusunna shago a majiki da yan a manyan alubai ce fa wale babu na gbarin na zaguta gin kan hawari jishi hmm? zai ji ɗaya kuma sifina ɗaya kuma jemali na hawari ji yayi kafiri a sai na aliyu ta kudu musulunci ɗagun yau ko? mutazila shi ma a ga zai da kuma sifina ɗaya kuma jemali na a ga sabi ɓata adila yau amma ban bai zai da kuma sifina bai zai da kuma jemali na ya bani tashin zagu ba wanci yo da zai ji adila ma ade zai ji jihanin amma a didi da bere ayi bugo ban biya wanci shi ko rafi da ganci masu kun a ga yawa zami alayya ya ta sabe bai nan ku jikiyar ta sabe ne kinan ku daji a a ku ji musulunci sai zaguta ko sai zagutu ko sai zagutu ba alaƙi lafi ma bainahum Allah kiyaye mu فذ الرفض منصوب إلى الشرك آدل عن الحق ذو بهوت على الله والنذر zai da cimle kowa ke bile gan zaidiya hishamiya ko jaririya ba ta zanne shi kyaji miya ni zawa zangoci kakayi amma alusunna shi allazina laisa lahum ismun illa sunna zai shi adis nan lura sai kinan adis na ya na sai kinan sai sunan alisunan jeji ta asubanci ya za ga aliyanin muhammadu bana wuyo ko shi a jimin ake da ake da yin mutazila da gobe abiya ba yanin mutazila jeji ce na fi sifatin ta yi ganyen alwadu walwa idiyo ta yi ganyen na fi ɓata wuce shi a shi a jikiyar a guda ba ana kiyaye mu baitin ya gbawa jini ya gbawa ko alimamu zinjani gan wa a kadi sahihun filhawa riji annahum kilabun ta'awa fi dalalin wa fi sa'ur wa yuriduhum ma ahdasu min maqalihim la zanzata lahadin la tubqi wa la tadar وعقدي صحيح في الخوارج أنهم كلاب تعاوى في دلال وفي صور ويوردهم ما أحدثوا من مقالهم لذا ذات لهب لا تبقي ولا تذر وعقدي صحيح في الخوارج أنهم كلاب تآوى في ضلال وفي سور ويوردهم ما أهدسوا من مقالهم لظن ذات لهب لا تبقي ولا تذر ووعقدي أكيد يعني صحيحن تزنا في الخوارج يتي عوارج جونا أنهم كدا كي كوارج كلاب إشجاعه تآوى في ضلال ko ya shigi na ma gboza gunyaggin wani wafi su'ur an gani da sa'iri na imana dalali jo su'ur masu kun sa'iri ya fi alikiya ne allah ya mu wai wuri duhun ma ladadi ma aha da su ne na tsani ni makali ne ya gana lazan ngala da yanayin laza za ta lahabin na mai ke balabal yana la tubuki ade na wa lugwana wala tazar amma da yana ke wa jiran gwamiya ko wa lugwa ko wa jin zaba na a abike za da na ta kuwa yi ta wa akadibi ma na ki da yin na tajuna a mototacin ilimi wani ya fahimta yana sunna ya yi sa sallam na tajuna ya wune na sahihun fil khawarij na tajo tiya ciya warij jona ke di a warijin wuce shi annahum hakika warij shi kilabun shi ta ta'awa fi dalalin wa fi su'ur wa le gan wa ji shara jilu hadisin alaihi sallallahu ga al-khawariju kilabu ahalin nari hmm. khawariji ga shi gishiyan da minan na mata su daga ba bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu ba nu diga fi dalalin na mana ijo ba nu diga wa fi su'ur na mana foyan alkiyami wa le ga babu na sifa gubu tun miniyan sifa wa alijibo abdalalu ijo sa'ir ifoyan kibo fo alkiyami Allah kiyaye ne bai banu bai ga wa yuridu humma ahdasu min maqalihim ene ma tsabe mini ye ganjo na wa da ladi lazan ene ya laza e ga na tsabe da bidiya na tsabe ne wa laza wuce iluwa na laza ma sun ya mini suna jiye na za ta lahabin ene ne ke balabale na la tubuki wa la tazar aje na wa lugwana Allah kiyaye mu wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar da kiyaye mu al-imam zinjani ta'ala gan lamma utiya fi ayyami muawiya radiyallahu anhu kakuna lazajibi zamane muawiya ce cujin rabbi yardu ya muawiya na waƙila في أيام عبد الملك بن zan wace magayafo wa zamani ya mulkin abdul malik ibn marwani bi ru'usil khawarij ila dimashq alai tiya wariji be dimashq mana khawarij ya tiya ga abu mulki ji ci ko hmm. are adiyawu awwa da sukun a ce tiya ku be dimashq kuyo alai tiya be dimashq ga sukun a ce tiya lafu cikin joji kafa masallacin wa nusibat biha a ce tashi lahayan jojiji ra'aha abu abu umama ne su di ibn ajilani al-bahili na abu umama talbahili mun liwuye faƙala in shiga gan sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya kulu ni wani anabe ga alkhawariju ke labu ahalin nari khawariji ya shigi jiye ni yana warawa abu sa'id wa jama'atun ma'ahu anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala kida annabi sallallahu sallam gan abu sa'id bin sabin ci gayya ga annabi gayya khuruju fikum aqwamun zan ga ci abicci ya tace yebo ahdathul asnani zakan gishayo gbarufu gishayo Allah ya zai ji efuwa ta da yau sarauni sufaha ul ahlami wai lewu da guba ko mm. tunani za mu ci tunani wa shi da biya wani tunani da wani ga kowai za a ce tijari hmm. amma ya zafe ga waga nan nan wani ya sufa da guba hmm. tahkiru na salata kuma a salatihi ya yafe ba salle ya ga ga ya kwamfiyar salle da sallaji nan hmm. wasu ya ma kuma a siyamihim ya ga ya ga hmm. ya ji sa ya sallah ya ji ya ji kiyo sallah da ya bayan asun ya da ya bayan ya fi gba ya bayan ga ya yi wata dukwan wa qira'atakum ma'a qira'atihim amma katin mai ya gba na ya ga ya ko ya ke lu mu ba da bayan ya fi le otu ga ya ji dunda amma ba ne ji na kan bayan fa ya muruku na mina jini a sai latiya daga jini kama ya muruku sahmu minar rami yace kemi na ekpa wani latiyan daga tanci wani ha ingole ya ku ne mina jini kamata mu kama ya sa mina rami ya ce babu poshin hadis na gamman na shiga hawari jaje kafire na laji wujo amma ne ya gane buka gane sukun hawari jiji kafire a dai yan bidiya sai ci goyi ta yanzu rufi naflihi ya zagaye cin ya kpanin da lenan falla in ya zagaye cin tanci na wace da falla ji dushe wa da abin wa ne ɓaya guga ko wayan zuru fi kuzazihi wagacin ɓawon tunoce na sukun falla ya ji shi adiyar wale na wayan zuru fi nabdaihi falla ya rashi an sabaka alfarasu wa dam wadda abin ya gan ya ɓawon ce wọn ganda zaniyar wọn to zaji kiyar wato zaji ne wato zaji ne ya tuluhum aula ta'ifataini bil haqqi zana gwana a gai zai ga ba gaskiya ga miniyan ta'ifa guba ba wannan imana ta'ifa ya sayyidina ali da ta'ifa ya muawiya ji wallahu alam wa ruwayati ma hadisun kaseera al imam al imam zinjani ga hadisi bi sarawi etinye kawari jijo nga mala imam Ahmad ibn Hanbali nga hadisi dabo not less than go na ja tazu etinye kawari jijo na shirka mini shira shiraku ya dai jo na annabi sa sallam woni da kagwe da jishe da shi wari jina littafin ya akida maddan bonin da ga wacin da gorogodo wacce ga ya ce akida ya suna jin wa min shi yake sa wari jiyana ebo kibo ebo masi bo ebo ne ebidan jo na wu musulmi ja kun ebi awon areje na e, aja shi ja musulmi ja ya ka yahudi be nasare ajiye be musulmi ji akun e na awon areje ji be musulmi ji na a cin gabi ta yi miyagan da kiyaye mu fa'awwaluhum man kharaja ala amiril mu'minin usman ibn Affan ya zama fara yi zai ji tiya ga agun amir musayi na usman na usman na ya fani na sun ma'ala amiril mu'minin ali kan ganci zai tiya ga agun amiril mu'minin na sayid na ali na shi na hakamar hakamai ta kuna sai na ali jin alhakamai ne na ma man kharaja ala muawiya kan ganci zai tiya ga agun muawiya radiyallahu anhu na sun ma'ala kulafa bani umayya kan rashin zai cina gan agun kulafa wani bani umayya na wahidan ba da wani zainin ni zainin ni zainin zane ga cin a ciwu zane kiya cin a kiwu zane kiya cin a kiwu wa kadi kala rasulullah hakika ne sa sallam gan man shakka asal na zane ga nibobin musulmi gafi na wal muslimuna fi islamin damijin musulmi shiganci masu kun a mafi musulunci ya e ji musulunci alwana a mayyannina fakadi kala a ribakatar islami min unukihi inibo in e, e, ke wato egbe musulunci wọn wa kuro sannan allah kiyaye mu wato kawari ji dai shi shi fayas alhumul imamu zanaga ya dushi musulmi don wujen haka fi ayi waktin haraju lokacin duwa na gatiya nan gagan matan kimuna kin yana ya legan wuya ji wuce daidai nan fa'in zakaru zulamatan aga tun zaluncin doci ya? aushe an yunki runa kwayan yan doci na eji in karu nan elegun gyanan an sofa hun uji wasta tabin wadda galatu gala fa'in tabu aka tuba jin a cin aguwa ah, ma'awu musulmi sha ƙabila hun lagu wa ini tamaru ala a amma wa jige continue cin jijjene jina qatalahum ebeci musulmi guwa ila an ya tuba ala ala tuba ji aw ya ci alaihim saifu ko hmm. aw mai bi ku dace a warjin wuce shi ala shara'itul muqarrara fi qitalihim yatin sharati na jalaji yatin zaga gun hawarji na ngole hawarji ya ji musulmi shi e, e e e gun musulmi ko amma to sun ebo na musulmi ga hawarji yi riyo na adi agi amai embidia amai zadede amai sheri ko kaga ba qur'anu a ci mai fiyazu a ci mai laugan a gaji al'amur bi mafnal munkaro shiraru an kin na al'ajin riga a shari'atu ya bubuna amma to sun a ji ga musulmi shi ɗaya e jin adalci ya a ga a tirita ake da tirita ya kafiri na ga ji gane ku a balon ga shirati da ba ga aga gwanin an la ta ba mudbiruhum zane gashi mini a wari jo zane ga bici mini abuwa ni nan wuce gun sashi biya wuce abici wunan ya mu ma ngaji gane ko? wala yi zafaf ala jarihihim zane maga saba mini abuwa ni wuce magbukan wuce na wajiki na yan wasu wabe na nan ga gane dai wani ba ci ca na dole so gu wuce ga su a'a magana zalika bai ne kyau wuce majin na ma huwa mazkurun fi kutubil fiki yana fi littafi shi yan fiki wani wa aligan nan na ji bani amma bayani abin insha Allah ta'ala in short wa minhum amma da zai dabo ila liyo har da yinan ne halkun kasirun alitai dawuru fi sa'ir atrafil ardi da na jo yakin bo kada iftara ku firaka aga kakayen wata sammo bi asma a kafira a mafi ya suna yiri-yiri don guri famin hum min niyan hawari jijo adi al'azari katu azari kashi na jelamtu na fi bunin al'azari kenan wal ibadiyya gani da al ibadiyya ji mini a wari jiya ba ta fi mo a fi amma na bayan na sultanat umman ahmad khalili nga tisha ibadu yan jeju banin nan hawari ga tsayi mu wal buhaisiya an ga al buhaisiya wal ajarida to al ajarida wal fudailiya wal fadiliya to al fadiliya was sufriya to sufriya wan najidat to najidat wal rashidiya to rashidiya was sa'aliba to sa'aliba wal uniya to al uniya والحوطية الحوطية والفضل والفضيلية الفضيلية والبكارية البكارية وقد غيروا كثيرا من أحكام الشريعة أما دوك دو بين كوتين شريعة جبا وبينهم خلاف كبير وعطم ريتين لبعض سنوين ولهم فضايون تدل أما جي إيزو إيزو إيزو إيزو إيزو إيزو إيزو جميع دي دي نجا جنة نلاو على خلق الإسلام تين سنجي مسلم شعوا مسلم شعوا قرابنا wa nas'alullah salamata yaba da sai ci sai ci mu mai kiwo sai mu wani dan gole ki! wa A kadi sahihun fil khawarij ke kilabun ta'awa fi dalalin wa fi su'ur wa yuriduhum ma so min za ta lahabin la tubqi wa la tazar ko shi dabon gwaye zu kuma shan nan a wariji da sifa shi ne nimi ni wa alugudu fi dini ya kaje da dini algulu fi dini ah, wali ya nabi sa sallam gan ya ga ya ga ya kwampiya sallai da sallawa warji sallawa warji to kun ganye ya ga ya ga ya kwamfiya zunye biya warji ya zunye warji jikiyo hmm hmm ndo hmm? kun ganye ko a warji ne da tu babu ne kai zai ga ya jan la jarun su jikiyo su ji sallah har tu babu ne zai da shi bina na isha gangan lain zai ga ya jin haila wani bai lazun ga ma wani ga sallah yau annabi sa sallam gan e, na na isha e gan a haruri ya e, ce hannu biki haruri ya waye wani ga wani ya gingani wale gudu ga dana ko sai ci magana ta gudu fi dinikum amala na ibn abbas in doye bayan waji na a ibn abbas laye na e ya to ba ta zuru e bu tsabai ibada biki amulali na shejina khawariji be anabi jẹ́ gan aga kilabu nari aga shigi shiyan emina anabi ya alkhawarij kilabu nari wanda shi alkhawarij kilabu Ahli nari mini sifa awarij a ajan fi la musulmi shi wa ce la kafiri shi ya gama la anabi sa sallam ga awarij ya kutuluna alal islami a fi la musulmi shi wa yadda una alal ausani amma fi la zai jajibu ta kutina rugwa wale ne ji maiduguro na ya wale ne ji yobe na ya a magada wai musulunci ga don musulmi mai yobe manyan musulmi jiyon dan jiyo tsawa awari ji kayan wunin a ga zai ji ga ga ne ci da na gyanu gama lawa ji da ba na ali a ga na ali na in da tada taqi jali fi kitabillah kaga wani taki mu ya zama yi goye ce littafin ta ci ba yi go wu ya bulla da ma wabe wo abdullahi ibn ya ejiyan sabiya na biyu amma hawariji ya guna hawariji ga kiye kiwowa baba baba biya nabi ga ga baba wani baba ga anabi sa asirin ga fiti na giya nan a mai ganci a ile gan waje kiyo wa liya e ala waje kiyo a wu a fike wu to ga jube ko yi niyu da e gina make da ba ku bana fike zuguye hawariji ga wale na ne wu manji har to babu ne ya wa wato yaman cujin wunan mini sifa yana wari bai hajjiru biladil musulmin elaji eh, jira ke ji musulmi ruwa ga malaka kuna wari jiji a ajin gabe sayid na lina sun kyagon a ga akwai jobi na mina zai alkaryatu zalimi ahluha a ga jinya daga yajiyan yajin na zalimi jashe nan ila kuri ya bala a dada ba zuma a mafi loyan nga mala banalu na ce ba wani shigan harura a ce za da luba na kiyo haruriya ku yau ko wani zai jinjira lomu kwana ya hadu hmm? shi musulmi shi Allah kiyaye mu mini sifa wa a takfiru bil kabira aja fi idza e gatun kabayar lu ga zamu caji kiyo waje kafiri wage lutun banki waje kafiri wage ji polisi waje kafiri wage ji soja wa aje kafiri magai faruwa na jamu wani guba nan wa aje kafiri ko magai lubariki waje wa aje kafiri no yan do ciwo suna da ya lato kufuru nan do ciji do ciji kalefiya ndo ci ma ta lefi to ji to kabiratuwa inda ci to suna mai to kabira na ji shirka amuna kafirci Allah kiyaye mu min sifa warji yobe al-khuruj ala ne zalama a tiya ga aguna da shi ne shi ji zalunci nan gamala annabi sallallahu alaihi wa sallam a gai annabi ga bi di satalkauna ba di ya bi gube zalunci zuman bu hake ya da ne da ce ja Allah ya a ga ya a ne da annabi ga Allah ya ga gwa ma ma aqamu kun as-salat mini sifa wa rijiyobe e ji sallah zuma zan do ba sai zan ga biye nan ma sai zan ga yi bi akida da jiyan yi nan Allah kiyaye mu amma ahlus ne suku wa nara salata khalfa kulli barrin wa fajirin min sifa wa rijiyo e ji fahimta ya alquran da sai gbogbo be musu yaqra'una alquran a sai gba alquran la yujawizu hanajirahum wa gumo ko gura gumo cucu ne ngabo ngamalla veje veje fa kidawa rijencin govaina zane da ya gba kuranu ma kuranu gba ma sha Allah da gwargwadon hali amma wanda de fahimta yana alkuranu ya gana a wari jiga ce gina fito nga mi jikiyo nga mi tetwa nga malla a ga ya ma sharal qurra ya qurra wuji lakiya mini sifa wa rijiyo be ma aya na jiga ce tiye kafir yo na e tiye musun yo be dalu e eh, jikiyo e eh, da apply mini sifa ya awari jiyo bi ma algulu e ci masala yan hukumo fondoro hukumo waya hukumo waya gangan ni da hukumu illa Allah mara an la tabudu illa iya la hukuma ngole e ga hukumu ngaye ngaye ga zafondoro ka samu ni sayyidina lunga awari jiyo gan gama la sayyidina na ya kalimatu hakin radu biha batil min sifa wa yaje bi huda Sa'ul asnani e yaji la ya shilo bandundwa gama ga da albidayatu wani wa nihaya ibn kasiri na ka na warji je na zamani sayyidina ali na to babai ji na zando fe kan yuji kan gancin ya bude gindo ce magoga amitwa Allah kiyaye sufaha ul ahlam min yana wari ya jibirin nan suku e ke daji to secret meeting e bo adaji ke adaji ba nan goshi e daji secret in adaji meeting la ne ta ala sayyid na ni yawo ala mu awu yawo ala mu rubin asawu a ta da e delegate to funa da wani lokaci ni ma gawa bai ni bu region na bata khawarij mini yana wariji sai an wale a wariji mun adiya alqadiya na ji qadiya nan fidu fi sai ji a ayi tiya bibi ko ga amma a amma zuma a tiya gugu mini shi a je nga ayi nga ma fedi da dawa shi bai ni a ga ga ga suna ga ga jana ni mun karo alalima a wariji ga so yi alƙadiyya hayo yau ko ta hawariji ma dai sunna shi dokun ai yagan alhawariji amma yagan ashurat amma yagan alharuriya amma yagan almarika almarikatu ebo hadisin yamruku na min jini. kama muku samu minar rami kama muku samu minar rami yau amma ke a ga alkhawarij ko amma e ba hadis ne alkhawarij kilabun nariyo amma ke ya ga alharu alharuriya e bo da na da jina mu babu mu dai eh, da ci ga harura amma ke ya ga ashurat Allah kiyaye mu betawi kwale gan fitina wa rijiji wannan bai kagbe zamanin ne ko nkan Fitanuji, algeria nkan su fitan wiji misra nkan su fitan nigeria nkan su fitina ya ju haiman al'utaibi saudiya ko nkan su fitan hamato syria ko sai fitan ji da na ka kayi jo inda ya can kuma ga gini ga bayani babu yi jingiyo alhukumu bi gairi ma an zallallah yau ne kami huruju na kina za ta kafi rijin bai zo ko? wan waje dole ya hukumcin sa kai dole ne ga mituna inil hukumu illa lillah wa in ta tadu fa za ta fi shay'in fa rudu lillahi war rasul ma kana lil mu'minin wala mu'minatin in da ya mu'mini ba mu'mini ba ba mu'mina ya zagi jinya idza qada Allah war rasulu amra yakuna lamul khiyaratu min amrihim na ci betu shi ga hukunci ba ne zada da ude ya tsango ci kayina ya bago ya zola alkurari suna na ta zunu ba hukunci to akida to ibada to siyasa to usumo. da wọ́n ji ga hukun bigari ma za Allah wọ́n ta ce da shi cewa kawai ne kuma ta ce wa baya kawun gai ma sawa ganya zagu ba hakim mu wato ya dauna ne wato ya yi ba wa madaini gani wato ya mu ko wa da yi kama wato ya mu wa yi hod wa ba da jama'a fi min fi fi fi fi fi ke wani wato fi karkashin wato ya mu ya bi ga ga hukumu ma an zala lawo wani ke nan uji governor president chairman kawai yau ga mai daga ciwa na yau in hmm. eh, za shi damu ana sai da takafiri shi don shi ki shi mai laji wujo in mafari wa mallam ya kumbi ma zan lafa wula'ika hmm. umul kafirun wa man lam yakun bi ma zan la fa lai kan mul kafin zane ba hukunci bai littafin bai na tsoci ci ne ne zamu shi aje wa fi kiyo wa fi kafiri an ba hukunci bai littafin tsoci ya nan imma ga littafin tsoci unja ya ba to gajo ya magala tugon ya maga idedio zane ga gani nan gole zan nazo musulunci walillahi almasalu ala ala ko amma zane ga ba hukunci bai na jili tafi ya tsoye ciya maganye ba bai ya tsoye ci yiri ni yon gudu shi ganin mutuwa ji kima mutuwa ji kafirci na azu musulunci wani yabi na allah ba wa wata gan yusnu sawikum bi rabbilan lada ama bangani bai tsoye ci zane maga gan yan nan wula bai da hannun mun ji yan ci a rancin yan ci suka ke dana biyu musulunci ka wanzu musulunci wa wanzu da baki bo amla mu shiro kawo shiro wala mina dini malam ya zambi illa amma zan ga gan ya tsoye ci ga daidai ya tsoye ci ga gegan ya naji mu bawa ya na ali ya tsoye ci ba amma ya boye wani waje nan ko ya boye shi na waje gino da sauransu ce jini ya zane kufurun a sagarin waje kufurun a kabarwa wa male gan mula alal da sauransu wuce kiyo ya tuye a amalin kalbi wa dai bukata ya daidai wu amma magai ga hukumu wuji gaza ne ba hukunci kawai na to ne laluwa ne wato ya wato dambu alamtar eko alamtar lalazmi ya zumuna nan amanu bi ma'unzila ilaika wa ma'unzila min ta haka mu ila tawuti wale zaje na shi a gayin ma ji bai na cin bai wani bai na cin bai kami wani amma yau gan Allah hukunta lo bayan tawutu na ya bago ba bunna wanda ga zai ba kunci kawai na ta to tunan laluwa dan yan wato dan boman ko zan ci ma ja ga no ya doci ne bata daga ci su saku talibi tu bi da daga ci president talibi ci kansa ne bata kafira ya bo kibo ya bo na istibdalu ya bo na tabdilu ajin ke tabdilu eh ado kaso wa ke ado kaso kusawa alamu ya ci ya replace yin tsoci mun ci nga awa jumu sun shiga wa jumu sun ci wa ke ji nufi bi ke yau sango na cabo ko min ci wula da in ci jano da yaji kiyo jano da lagaci wato yep mun ci na tsoga ide na tsoga cawo wadan tsoga ide dio na ga ga kiyo tabdilo sai ce am lahum shuraka'u ba da da wani alafa sai ce baci shara'u lahum ne tsan da ya mina dini da dini wani wale shara'u mutum ni mana walota wakil ta lawon na suka wato mina dini yan wuce na mu ga ya dini wato babu gaba tabdili take place gancin amma ka kunnan walota mu ce ji amma ga ga dini a na ga ga yace ci gaddan na nan ne kafici ci tangi wa di kafici ci kwa ebo na ogu lagan ga adana ni zando ne ga lefi ne ga azu musulunci ebo na uje na so kwa bi ne ga na ko ji fahimta ganna namba 3 zan ci ga ganno kwata be benu kafira ebo na ebo na hukuncin jahiliya jo afa hukumul jahiliya ci ya bugu ba hukuncin jahiliya ga ngo wale jahiliya ga guba da jahiliya a mama da jahiliya khaf mun jahiliya kwata ga kafirca annabi ya ganza ga innaka mur'un fika jahiliya e zawayo na jahiliya da bai nan ko annabi sallallahu alaihi wasallam ga kullu amrin min umur jahiliya lamarin jahiliya bata mawdatun ta ta ni ya zama da karkashin kibo bishibo ko yan bu asabiyanci ne zaje na mini jahiliya budan annabi magalla ta fil islam e bogo mu jahiliya bata ga yi kafirici e wani na annabi ga zagayin na kamun fi ka jahiliya annabi jinu fi ga zaman ta da. nka wuji amma ga gangan hukumar jahiliya wujin gaza cewa constitution kawai yana ne to son lami tun ra'ayi nan to son lami tutun yagba nan to son lami tun da kwan jumale ba wasu kobe tucin ba nan to tun ce mutum male ba wasu kobe tucin kwata aga fi hukumar jahiliya kuyo again zan ga shi gano eh lana dole zame ga azu musun ce wansa ko ita kazu a habarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah ki ke fasara ya mace manya shi zai jibu ta fita can abu ne a hmm. halatsoyi ci ban bi ci nan yuhilluna lahum ma harama Allah wa nan illa ramu yawan ta yace ajin ya nan illa ke illa lalli ke ji nufi a tsawa guda wani hmm? yana ya ji nufi ba abun nuna un ji gan sako ga yage alalli wo hmm? zan da ci ga yage jin ga ya min wanga ga hmm. ci ga ngo ji gane ko mun ji ga yabo na miye fige na wuce mi ni ga mi la lalya ni yabo na zane ga na ba hmm? e mi ga fige male ga lalya mi masiya hmm amma mi ga ga la lalli ya mi kiyo kafirci ebogo sai ci ganyen laja lalli zan ba ci laja ramu mi ga ibi aqida ga wuce ha jara mu ga kan ga kufuru biyu. amma ka bi biya kai da ga yan wucin jin ramu a lalle na tsoci lutar ga buta yan amma mai dai jiyan ni mai mai leba waje fahimta gami ke hmm. waje fahimta jin bayani bai misali ah, ba ni a so ti bai laji halil in bai laji haram mhm. ta ci bai ga wuyanci halalli halalli mhm. romancin no ga cigancin no mula itika wai da diga ya lele go ya kontare to ya soci kanga mhm. na kufuru ta amma o ga ji ki ba ga yake fin soci yake fin ya lele aramu yake fin aram ya zama da wai fin yu kaza na gabe ga yake fin na ja lele wode fi fin jiga wula lele lele baya wa ya boji kufura ya boji kufura so ita zuwa baro rubana arba ba min layi to eno yi na eno so kwa la lalli nan man ya shiga ramu yo amma yi ce ka do a change from lalli da ramu a ce tuman ji ina ce ta la la la lalli nan man ya yi la ramu a mi amma mai amma mi tuye ce ka biyan man ya wuce biya cin akai amma ya bana ce ci la lalli man ya shiga ramu yo mu ce ci cin ramu ba amma mu ce da jigen sa kuka yi diwo yau ne ki masu ya ko ji gane wu ebo eh, na kuya can wai finge wai dayaci wai sun mana, wai ji hannun mimanci wai jin liwaci wai dataka da sauransu yana na jiwaji kwatan emilatu eh, sa kwagaya hmm? ki wala lamito imma shetan imma dadan imma ndakon dako ima tun yin yana na jola mutu bai ne wani wani yi gani wata ga ake tsoye ce a wazo yana agowa zu musulunci wani an gayacin wani e bone kaga wadi daidai misali ya kuma gairi masu lawa kim ni complicate na wa be shi zandu wani gaidi laifin agowa zu musulunci mini mun baganci suku don cajin gagan tawhidul hakimiyya nau'iye ne ciwo mini anuwa wani wani wale na gulu mai tauhidi na ga tauhidi na wuta rububiya uduhiya asma wa sifati ebu ayayin rabu samawati wal ardi wa ma ma fa'buduhu tabirin li ibadati hal ta'lamu lahu samiya rabbu samawati wal ardi umma rububiya ma ma fa'buduhu wuce kiya uluhiyya wasu. wasta birni ba da ci to sun luya gaya har talam da wasu ya ce asma wasu faci ga wadda bayan da manshi jini umarji ibn taimi ya gan tawili lokuta wani kawai gan abu yusuf iji makanta abu hanifa ga ga ya ce classification ya tawili ma bake ibn taimi ya imamu tahawi nga ga yake classification ya tawhid lokuta mutum mun bike mutum mun bike ibn taymiya ibn jariri mai tafsiri nga ga yake classification ya tawhid lokuta mutum mun bike ibn taymiya ibn batta nga ga yake classification ya tawhid lokuta mutum mun bike ibn taymiya be manji kakai e bogo e zaga shi shi mutum ga tawhid ya guni ci sai al hakimiyya zanan mun la al hakimiyya mustaqilla na kaza kaza jin gole ya ga waji zanne lasabi annana midana ne gulu fi dini wiyo zan ga cajin sai juja ga ahmad sheik muhammad ahmad muhammad shakir ga zan dole da aji hukumi ga ma zan na kafiru hama shakir ga hatan tafsirin nan man yi jiya cin tsakani a kabaru bi a sigari tsakani kufur na kufur da sauransu nan ya ma a bayani ji tun tsawa ma shakir man da kari yogun daular misra harbe kakunu bai jihajili ne kari kakunu bai ritaya ne government ya eh, mi sira kura ngan la ba kunci shigo hmm ki fe la ba kunci constitution zim ama shakir mai likali gumbu gurgu ben jara ne ma yaji awon to na su kun fe dikiyo kun fe ji amma to sun ji kuranu a fe la ba kunci mi sira buhari ama shakir malotu na gwamnati na nan asidikali, har ala je salikali, sali kali jaru bi taya kin kin wuciyo Hmm? zan wace kake shi shi ngali ma mu lamini shinkiti mun da tafsiri yace kun bi gari ma zan laba ne game da sun ta shinkiti na shinkita to ngali ma mu kun tubi yike mun labi ya kun tafsiri bo eh ba bayani ya kun bi gari ma zan Allah wa al mu shinkiti ma ka kunu da Mauritania kami unlo Saudiya nan ulikali fejiyo ya gominati na to France ci establish ci Mauritania nan fe hali alƙalan cewa gaba tarihin shinkici nan ko ji gane ko zan da take shi shin gali kali bata kafir ya nan ya gali kali ga my lord ya gali kali ga kiyar my lord bai ga wancin wani kali lashi kafir ya ne kila ngo le kalima ya lord wani latoyi kalima lord wani lan da waga kalimai lord wani laza nusa kalimai lord wani laza na tuye mina kalimai lord wani lama na kama wagalo dictionary ya e turanci na ibi aga gawagan my lord a ce ga wani soko to wani jigan stoyage na jali ta wani e gaji e nufi da wana nga malali kali ga yin zagaja nga my lady ko your ladyship abe kyau ga da ilimin lona a shi wani lord yin soko pa ko ji gane ko zai magai gaji na suku wabi landlord ya ke hmm. landlord landlord ce ciyan in aga gaga landlord yana ji nan hmm. zane jihali ta yankin daga jini fiyo zane tuye mi nan ko wasu masu shi wa muga yi tenant wa fe yi zaga landlord wa ma yi mini waje kafire bane waga landlord na landlord l-o-r-d ne yi lord na ga wasu ga to kuyoko e ebogo za a shi wato lawyer bata ya kafa ya bane ga my lord likali to ma ya kafa ya bane ga ga my lord ngo le na tsayi shubu abodi in zaman gayi da ya zaman gayi musulmi ya mun salla salatana wa takbala qiblatana wa kala zabiyatana da gadi da iri yayi mutu giye na yanzu na, mu je wa alqibla yayi ko za ci bila ya Allah Muhammadu Rasulullahi da arkanu musulunci na ne kiwo musulmi ya bugo yakini mun ci ga da biyan musulunci ne ga awuzu musulunci ne wake yakini woro ko ji gane ako hmm. bebe ebe eh, shi ciwo tsuga ci caci wato wanto kafirci ji kafirci ne kafircin ciku kafirci na cici gbangba ila an tare kufuran bawa han waje dalil daga basa ko bai tuci shi wucin alawa ne ga to wagu sau ga da yi ku wata kulla hamasta tatu number two ya ga yadda cin na lafiya bai ya da ciwo ne ya gare place wuce a lokacin kirki na ko Namba tiri, na na mai riya ke da nan wọn ke majajiya tsakanin musulmi shi ba. Namba four, wọn ke ya mai na ya ga ya ga ya ciya na mun ga mu wuzurin wuce nan baye da sai bai jin ja in ja united da shake in tafi tsakanin ya bona. Man wuce kawai ke da tamiyan lamari na nan. Ya bago ya ga fi. ya gannan sarrauni ya buga ya zuga shishi a wala da haji a'a a wala da gangu talibi sun dace zanu ci ga annal mukar ya yajin no ci ga al'amr bil ma'ruf ya yajin no ci ga istiqamatu ya ji tabbatarwa no ci ga a jihadu ta ya yajin wala da gangu fitinan oga zawu ya ga ta su da kwatsun bo wa dina wa ta ce ci nan wa mai tul mu'minan mutabi na faje zawu jahannama zanaga mu'mini bai diga ga ne ga gbe zanawa yi babu ina jahannama bayan ga zawunan wanda na ta ce ci faliki ya minare annabi ga za Allah ya zalil muslimu fi fusatin min dini malami su da man harama musulmi a kun kiyaye wannan ba goda je ka kula lagwa to ya jayin haramu nan a ga annabi zunubi ki ci ga zunubi ode annabi ga wallahi fa sai ci baci yau waji siri an bi wala zawu wa kullu nafsi da ta Allah illa bil haqqi wala rayu na sai ta jin haramu nan da wabi haqqi wuya amma ga ga wagan ya ci kwata yayi kafiriya kansala kwata yayi kafiriya senator kwata yayi kafiriya mun jiga a defend ya zalunci na na ga ji zalunci mun jiga a defend ya zalunci na ga yaji zalunci na jiga a defend we defend da ya na ga yi wace yan musulunci na ga walaya hun الكفر حق الله ثم رسوله بالشرع fulani wala zai kafiriya ake yasa ku ya يسقو يبتو ko mun ji bai zanu ya. man kana rabbul alamin wa Abudu ko kad kafara fa zaka ne. Na an ce ci biya ne mu diga ya kafin ga kafiro khawariji shi zamani na ne jama'atul muslimin a jama'atul islamiyya jama'atul inqazi annajuna alqutbiyya asruriyya ba ta fira ku jiji da shi ba ta dole ga kiyo a ga jihar ta a akida wariji mafi may if not all of them ebogo ezo be careful akida yawon samun ladan shi problem irin na idanwo kuyo sai da kutub irin na idanwo muhammad kutub irin na idan biyayi ko ko um, garin akida irin ne fi ga akida wariji abu muhammad al-maqdisi akida wariji da biyu abu qatada al-filastini akida wariji da biyu wani bai zaji jigin da shi da kakai ya bogo zo lagu sun gaskiya ya zamu babba wobe ci ya zamu ga busy cewa hukunci zai zagan ki hukunci tushaya ki hukunci kansa lajaya ki wato biga titacin wai wanda ci gashi shunga ya tsuba ta ya kafire bane lo kuraya amma sai lo kuraya nu ma yin a sai lo kuraya nu ma yin nu ma yin nu kafira no ne yau wannan ya son zuciya a gashi sanu ci gashi shunga eh lawon ci yo tun ci pata kafire na eh jigar eh jalada bai jigar gaje azigo gargaje ga kufuro wal aslu fil adati al asali al'ada nwa wa boji wa bogajima al'ada ga al nasiba ga al ba alada na magana shari'a ba don kwata ne shari'a ba ni ga kufurwa ko mun ci gashi ngai fa faro ne da amu wali guba na yanzu faro ne da amu wali guba ni ga alada zo kabila ne ce faro ne kabila ne ce faro ne ce pana da amu wali ne ce pana da amu wali guba na mun ji laji kiya? mun ji laji mun ji laji kufuru tin ya bane ba al'ada tuyo wọn ba sa wọn ji wọn ba sa wọn ga ji mu da ta shi nga ha ngan lawon ci yo tun shi pata kafin ya jali kin ba ha alikin ba ne alada nan inda shiga a ke kinye bi ganga yahudi na shiga a belami tu da jali nan a to a fi jiki a sai ki alikin ba ya bane yahudi na alami tu da jali nan a bi alikin ba na wancin lawugan da na gaɓi alikin ba na waje kafir kuma waje da jali kuma waje yahudi a nun ya e buga wa aliga dole ya zaɗi daidai kawai dun na shi benin allah kuma ya kiyaye mu khawariji shi sayyidina ali jin munazara biyayi ko hmm. ibn abbas jin munazara biyayi jabir ibn abdullahi jin munazara biyayi umar ibn abdulaziz jin munazara biyayi a daga umar ibn abdulaziz ya ga killa wace wace bukuti ke suna bi kame na nan wani doge ne ya kai ji na gyana nan wani jiga ne ko umar ibn abdulaziz ce daga nan wadda ya ji wani bukuti ke firawun da liyani wani labu kuji be firawon da nga firawon da ga na rabu kum la ga labu kuji be la wace ga wani bu kuji be da ko ne ja su a mafi di sallah mafi la Allah wannan ko ji gani ko wale gan ya gani ide da wani Allah ya samu dace insha Allah ta ga katun jabo ana ga ni daidai na sai insha Allah doya ana ga cin bici nan sai ce fami subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik